للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha nawa sha sha hudu wato abin ina ga yana gudu da yawa ne sha hudu ga watan ramadan hijira Sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida lissafin nasara yan misha yau muna ashirin da sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar har yanzu dai bayan allah ba su gaji ba suna ci gaba da aiko da gudunmuwa ma rayuwa Allah ka saka musu da alkhairi kada ku gaji Allah ba zai gaji da ba ku lada ba kada ku gaji da taimakon marayu Allah ba zai gaji da ɗan ga darajar ku ba kada ku gajiya da taimakon marayu Allah ba zai gajiya da tsare muku rayuwarku da tsare muku dukiyarku da tsare muku ƙasarku ba Allah ka tsare mu baki daya akwai muhayi isa muhayi isa ya yi ko marayu gudun warkudi naira dubu ɗari Allah ka sa kawo muhayi isa da alkhairi Allah ka sa aljannar firdaus da zama goma a gare shi Allah ka yi wa iyayensa albarka ka yi wa zuri'arsa albarka Allah ka tsare shi ka tsare masa dukiyarsa akwai aliyu magaji mafindi wannan kalma ta mafin da kullum muna ganin taimako da wannan kalmar ba wani na farko ba ya aiko marayi gudu Allah ta wajen ke sa albarka faruk aliyu zarewa da usman abaji su hudu kowa cikin su ya yi ko marayu gudunmuwar kudi naira dubu hamsin jilla naira dubu ɗari biyu da jilla naira dubu ɗari biyu allahu akbar allah ka saka musu da alkhairi allah ka musu albarka ka wajen su albarka allah ka tsare su daga tsiya da talauci daga nan akwai muhammad rilwan ciroma Muhammad Rizwan ciroma ya ya koma da gudunmu kudi naira dubu talatin. Allah ka saka mana da alkhairi kai su albarka kai rayuwarsa albarka. aliyu s aliyu ga teku ɗahiru su biyu sun aiko barayi gudumar kudi naira dubu ashirin da biyar biyar jumla naira dubu hamsin allah ka saka masu alkhairi allah ka duke su albarka wasu mutane su akwai muhammad adamu da wasu mutane su biyar sun aiko barayi gudumar kudi naira dubu ashirin ashirin allah dukkan su katansu allah ka azurta su da ajiyar na fiye zautu ranar tashin alkiyama kai musu albarka kai zuriya su albarka wasu mutane su goma su haiko barayi gudun barkuri naira dubu goma goma jumla naira dubu ɗari waɗannan mutane guda goma allah ka san su ka san inda suke ka biya musu dukkan bukatun su na alkhairi ka tsare su daga dukkan abin da suke tsoro duniya da lahira wasu bayan allah masu taro da titi daga naira ɗari biyar masu dubu ɗaya dubu biyar sun ba wa rayu gudun barkuri naira dubu ɗari da hamsin da biyu da naira ɗari biyar ya Allah duk wannan bayan da aka kasan su da wanda ya bada kadan da wanda ya bada yawa duk ku kawashe su bisa faralanka da rahabarka ka tsumbula su cikin aljanna firdausi ranar tashin alƙiyama mutanen masallaci sun aiko da gudunmuwar kuɗi naira dubu goma sha biyar naira dubu goma sha uku da ɗari uku da hamsin ya Allah bayan da suka bada wannan dukiya suka bada wannan gudunmuwa domin tausayawa marayu Allah ka tausaya musu ranar tashin alƙiyama ka tausaya musu lokacin da za su shiga cikin rauni ka tausaya musu lokacin da mala'ika mutuwa zai zara rayuwarsu da mu da su duka Allah ka sa mai makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna da zuwa tashin alkiyama gudunmuwa da aka tara wa marayu yau naira dubu ɗari takwas da sittin da biyar da naira ɗari uku da naira hamsin Allahu akbar waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa gaba ɗaya mu Allah ya sa aljanna firdaus ta zama goma gare mu a kawon marayu 000-455-3753 zan maimaita 000 455 banki jaiz bank Na kada rama ina muka kwana ina za mu tashi inna rabbana qawmin qadara والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والظالمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الله يشهد ما سرقاته للفقراء mun fassara al-fuqara wal masakin mun fassara al masakin wal amilina alaiha wanda ma mun fassara wal mu'allafati qulubuhum wanda ma mun fassara wa fir wanda ma mun fassara wal garimi wanda ma mun fassara wa fi sabilillah na'am cikin takwas mun gama da shi da saura biyu su ne wa fi sabilillahi wa banin sabil Allah ce ana ba da zakka fi sabilillahi cikin hanyar Allah cikin hanyar Allah hanyar Allah wani zai ce hanyoyin Allah tana da yawa ba shi wa kai wafi sabilil khair ba ba wafi cikin hanyoyin alheri idan da za a bada cikin hanyoyin alkhairi to da hanyoyin alkhairi suna da yawa suna da suna da yawa amma na sai aka ce wa fi sabilillah ana bada zakka a cikin hanyar Allah mene da sabilillah sabilillah a wajen zakka shine jihadi shine yaki cikin hanyar Allah a dau gobe ko gwargwaron zamanin da ake yakin da takobi ake yi da dawakai da kibiya da kwari da baka da sulke da buke da kwalkwali amma daga baya aka dawo ana yi da ne da bindiga har aka zo kansu 47 har aka wuce aka je AA har aka koma ana yi da jiragen saman yaƙi da za su ɗauki bababai su je su yi rugunan wuta su dawo har aka kai lokacin da jiragen ma ba ana yin su ba tuga ba da ba shi jirgin daga headquarters sojoji daga nan za a tare shi ana control ne shi da remote control da computer har yaje inda ake so kamin ya jefa bomb ne sai ya ɗauko hoton wurin da wayanda ke wurin ya tura headquarter ya ce ku duba da kyau su ne ko ba su ne ba in ka duba haka su ne sannan a bashi wurin ya ce su ne da kai farmaki to daga nan kuma sai abin da mita ta nuna ina magana da wannan uwa wannan rigimar da ake ta yi ta isra'ila harin da suka kai ne su da inda suka kai hari lebanon to shi immigration ne an tura ke na aiki a embassy ta lebanon ya ce muna sallah aka jefa bomb gidan da muke cikin bene ne mai hawa wajen ashirin sai dai yake sai dai muka ji an yi wata irin girgizar ƙasa za ka ɗauka ƙiyama ce ta tsaya duwa da za mu wuta ta ɗauke gaba ɗaya ai ba maganar sallama ake ba muka gangaro da gudu ba maganar billin kura ta tun rike cikin duhu haka muke gargaro matakala muna fitowa waje sai muka samu ashe tsakaninmu da inda bombin ya fada ma duhuwar tafiya ce amma mun dauka a cikin gidan namu ne ma bombin ya fada saboda tun daga can har inda gidan gidan mai yake ƙasar sai da ta girgiza saboda bombin da aka jefa a can ya ce malam mu roƙi allah kada allah kawo yaƙi ga samu yaƙi bala'i ne Allah ka zauna da Najeriya lafiya duk wanda ke so kirkiro mana yaƙi a Najeriya Allah ka mai da yaƙin a gidan shi shi da matar shi da yayin shi su kai har a da ƙaho mu kuma ka zauna da mu lafiya duk mai son tare zaune tsaye shi Allah ka bar shi ta tsayawa Idan kuma zaune ka bata ta zama ta to ana ba da zakka fi sabilillah shine a hanyar yaki hanyar jihadi shi ake nufi da fi sabilillah a maganar zakka shi yasa za ku za duk inda Allah ya zo maganar yaki ko jihadi a Qur'ani mai girma za ku ga ya ƙara kalmar fi sabilillah ko ana rama wa qatilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين شاكتي وقاتلوا في سبيل الله ku je ku yaƙi fi sabilillahi suwa za ku yaƙa allazina yuqatiluna kum wanda suka yaƙe ku shi musulunci bai da tsokana bai da mai ko karatu yake a zauna lafiya to amma kai zaman lafiya ya maka oba kace ba za ka ba musulunci zauna lafiya ba ka taso ka zo ka yaƙe shi to musulunci ba zai sa ma ido ba islam ba zai sa ma ido ba a lokacin da za ka gane ko musulmi ba matsauraci ba ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabarrau da al al'adu. kada ku dinga burin Allah ka kawo abokan gaba mu buga mun shirya ita cika baki garka ta kai wannan ko ba ga sai kai ta mai gadin Alhaji Musa akwai wani agwambin sunan shi Alhaji Musa aka kawo masa mai gadi to Alhaji irin masu tawali'u sosai din nan dare mutumin kirki da hada sunna za a ci abinci da dare hada mai gadi aka zo aka zauna ya gane yana cin tuwo yana ba da labari yana alhaji ya ce eh, Allah ya kawo tsaro a gonar tana da hannun shigo to Allah Allah Allah ya kada taimako ba nan gidan ba ina baka tabbaci an ce makwabta gida arba'in ne to da gida arba'in dama da gida arba'in hagu da gida arba'in gabar da yamma marawa ba zai kara shiga ba a to ne ku ayi sa alhaji ban baka labari ba ai lokacin da nake fatakon da bindigogi suka zo amma da kwari da baka da galafi da adana kore su kai lalle babu rai alhaji ce yace ne ne wata uku ban kana da malawu ba ma sai dai kaman man da lafiya a to lalle tun da aka fara cin abinci har aka gama labarin jarumta kansa yake yi ya ce a lokacin da yake Legas a agege ya ce ya yi ta ce ba nan aka yi ta lokacin da nake maltuwa ba to yanzu an gama cin abinci a yi ban kwana da bengali alhaji ya shiga yana ya shiga shi gida can wajen karfe uku da dare kamar alhaji ne shi kamar motsi motsi haka sai farka a yi ɗan ƙara motsi motsi kai sai shi bari zai fito ya ga ko mai gadi nan yake sintiri a yi tun kafin ya sayar da mai gadi yake mai gadi ya shiga cikin bargo yana min shari za ka ɗauka duniya za ta tashi zai kake yanzu ya mai gadi kan ya buɗe gate gate ya kara gararar gararar duk mai gari bai farka ba alhaji mai ta wajen zazzaga da kansa ya mata da komi lafiya ya dawo ya sake kulle gate ya gararam gararam bai gari ko motsi bai ba ya duba gefe ga addansa ga takobi ga kwari da maka, sai alhaji ya kwashe kayan gaba ɗaya sai shiga cikin gida da to yanzu gari ya waye abidur dumame da kunu alhaji ke mai gadi bismillah eh, ya yi lumar dumame ya kullu kullu ya ce alhaji ce ce a yi tun rufu a gidan nan jiya abin da ya faru ya ce a yi tun rufu zai faru ce wasu balayi suka zo gidan sun kai su goma sha biyu sun dauka da wasa ne yace da na dauki makabi aka fara karawa da suka gaba sarki sai Allah su dukan goma sha biyar suka fita da gudu yace na biyu sai suka mun dabara suka rabu biyu rabi suka yi dama rabi suka yi hagu sai rabi biyu wadanda suka yi sai rabi wadanda suka yi a ce sauran yan karadin bayan na wuce sai suka sake zagewa suka zo yar ajiya ta da zai a nan gudu suka fashi ƙarashin ce a ah, su aiko kayi kokari sosai yanzu an gama abinci ƙarashin ce yana zuwa sai shiga cikin gida je ɗauko masa ya tarkatar sai kawai aje masa sai to ga dai na gurin je na samu ne a tashirgan bacci amma ya fi shi ne na kwashe wannan shiga cikin gida duba da yawan gani su ne ko ba su a ne an mai gari da tattara kayan sa rajin ma bai kara ganin sa ba har yau duk wanda ya shiga cika baki wajen jarantaka. to ba ruwa an ba sa a kai mata sai da ta zo gaba da gaba zai gagara eh, gwanin yaƙi ba faɗi yake yi ba annabi ce kada ku rika cika baki ana Allah ya kawo yaƙi amma idan yaƙin ya aka zo da tsiyatsiya aka kawo muku shi annabi ce to biyu a lokacin ku yi haƙuri forward ever backward never ba magana ja da baya shine wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilukum amma kalmar da muke bukata ita ce fi sabilillah domin ka gane cewa nan da aka ce fi layi, to wannan fi layi ake ne Qur'ani ce inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna الذين يقاتلون في سبيله صفا Allah ce inna Allah lalle Allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi Allah yana son wanda suke yin yaki a cikin hanyarsa saffa sahu sahu kare da aka je za yaki a musulunci sahu ake yi amma ba irin sahu na assembly ba ba irin sahu sahu na assembly yadda ake yanzu shine wanda yana gaba ko wannan na bayan shi wannan na bayan shi wannan to ba haka ake sahun yaki ba sahun yaki a musulunci ana yin shi ne wato horizontally kana tsaye nan na gefen kana tsaye nan wani a gefen sa nan ma wani a gefe wanda za su yi sahu a bayan musu ko suna kallon bayan mu wasu su sahu yadda ake sahu kenan irin sahun da muke yi a sallah irin sahun da muke yi a sallah irin sa ake yi a fagen daga kuma irin wannan sahun shi da sai mala'iku suke yi duk da kaje an ce sai mala'iku suke sahu eh to sahun da suke irin wannan sahun da kuke yi a sallah ne kuma shi da irin sahun da Allah ya rantsa da shi da ya ce wasa da safa safa Allah dai rantsa da asafat waɗanda suke sahu to irin wannan sahun shine mala'iku suka yi Allah ya gafarta ba to amma ba kuma ta ba sai ce yuqatiluna fi sabili a cikin me a cikin hanyar Allah wannan yasa idan zai zaburar da musulmai su tashi jinsu yaƙi sai Allah ce ya yi wa abu ayyuhal ladina لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يجي انفروا كفافا وسكارا وجاهدوا بأموالكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أجعلتم سقاية الحاج أجعلتم سقاية الحاج المسجد الحرام كما الآن لله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله نعم لا يستهون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين يتي وأعدوا لهم صلاة من قوتهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوتهم

kazo. na yi wanda zai zama wani dillu kuma na tijarati. Ya yi Menene tijarar? Tominu na bin lai والجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون fi sabilillah saboda duka ayoyi ne da suke da alaka da me ayoyi ne da suke da alaka da yaƙi. Allah ce wa aidu lahum masadatu min quwwati kun da damar su gwargwadon abin da kuka samu dama na karfi in ji Allah kada musulmai ku zauna ba ne ko kai idan ka karga da ka zauna ba ne ko wata yar motar tare haka ka samu ka dan sa argashin gado a ganin wani ya faɗo maka da zakatari za ka yi ne za ka ɗan laluba ka bashi wa wa bulo sabon da haka da kwanta haka ko wani sharbin da mai kwallon aduwa kwallon aduwa yana da wani dogo mai ko irin shi dan da wanda ka tabbatar da ita ga mutum sai kafin shakura sai ya sha jiki ba ku ce haka wa'idu lahu ku yi musu tanadi masadatun min quwwati ba da ne da ku ya kai nasu ba dan kafaran duniya sun fi musulman duniya technology sun fi su kuri sun fi su tara dukiya to ku tara da musu gwargwaron abin da za ku iya dan abin da kuka tara da nan Allah zai sa shi albarka wa min ribadil khayr ku tara da dawakai da Allah madaukakin sarki in an zo a ga dawakai tun ɗafi na daure dawakan ne dawakan jihadi saboda me Allah ya ce turhibuna bihi adwallah wa adwakum da waɗannan dawakan da wannan tasirin da za ku yi da shi za ku firgita abokan gaban Allah abokan gaban ku Allah ya ce masu kare ba wa akarina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamu banda ba waɗannan kafiran da wuke gidan zahiri akwai wasu munafikan nan yan cikin gida ha suna nan ɗakan katanga su ma yin suka kun yi shiri da tarihi na tsaro to yin su shiga taitayin su ba za su bari a jaya ta kullawa ba to amma ya kai da wani rago ne bai ya tarihi. shi yasa addinin musulunci ya kasa kashi kashi in ba za ka yi zuwa jihadi ba to ka je kai kasuwa ka samu kudi ka kawo gudunmuwa dan kuma shehu malami ne a tara su zuci ka su caji ka bude musu kofar aljanna ka ce duk su tsumbala da za ka caji aka ja musu ayoyi to ko da zai je sama za a tashi za a tashi sama in yanzu so kai kuma ka samu yadda za ka dan rami kai ma dai ka dan da taka gudun horai <laughs> a ranar da muke magana hassan da ibn sabi ai jarumi ne sosai amma lokacin da aka yaƙin in yi tara jarama sojoji na masa kirari wallahi za su ji kobi za su ji za su iya tukkuke dutsen jima amma lokacin da aka yaƙin azam akwai gida da na aka tara mata to sai wani bai hudu jinar zagayawa ta wuri sai mata suka ji tsoro mutane suka faɗa wa musulma ce nake ji cewa ga wani mai gudu fa zagaya kare gane mata ne zalla ya je kira yahudawa hudawa zuwa ya ta'addanci a kansu sannan bincika ko za a samu wani namiji da zai zo ya buge mai hudun na huda tana zagaya ba ta samu kowa ba sai ta samu hassan bin zabe ya ce a to alhamdulillah ga wanda iya ziga sojojin na allah hada ne hasan eh kaji kaji abin da yake faruwa don Allah ka zo mu je ka buga da shi yace yi to yadda <laughs> sannan ana maganar a ƙarfafa jarumai to Allah ya bada harshe da zai wannan amma a kara gaba da gaba da babbare ba inda akwai yadda mara za ku yi taku ta mata wadda fara jarabawa mu gani daga wa za ta iya jiran shi ba ta koma kawai ta samu tabariya bai hudu da yana laƙe-laƙe ta rada masa radawa ɗaya ta jefa da shi ƙasa ta taba ta ji danne ma ya mutu sai ta ke dawa wajen asa ta ce to Allah ya ba masa mun buge shi ya mutu akwai bukatar a caje shi ko za a samu wasu takardu ko ne information na asiri da zai taimaki musulmi akwai abin da ake cewa salamu manzara sana sun ce man katala katilan falahu salamu duk wanda ya kashe abokin gaba to sanar da abokin gaban nashi ne shi wanda ya kashe shi shi ne yana da wata alkyamba mai tsada ko wata wuka shi mai tsada ko yana da wani agogo mai tsada ko wani zobe ko wani abu da ke da balu to wanda ya kashe shi shi za a baiwa ba za a sa cikin ganima ba wajen rabu sai to ni mace ce bai kamata ya taba jikin sa ba duk da ya mutu kai ka zo ka taje shi idan ne je je kin kin dai tabbata ya mutu ga <laughs> eh Allah ya gafarta mana kowa ku gudu da da zai bayar ko da wani gudunmawar ta ka zaka je aljanna abinda islam ba ya so shine zama kai baka da dawo ya zama baka da ne kai ba abinda ke zama musulunci ranta ka mutu musulunci bai asara ba saboda dama ba abinda ka tare mai shi shine ka zo duniya a banza ka koma a za Allah ka gafarta mana to shine idan kuka lura a cikin wannan ayar Allah ce wa aidu lahum masalatu min quwwatin wa min ribatil khayr yadhibuna bihi adu wallahi wa adukum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lam idan za ta yi za a tattali a tare da runduna ta yaki ya ake yi kudi yake bukata ga yake bukata dukiya yake bukata to tun da dukiyar da za a bayar za a je a yi jihadi da ita sai Allah ya ce wa ma tunfiqu min sai ce fi sabilillahi fa inna lahadi alim dukkan wani abu da kuka ciyar fi sabilillahi to wafa ilaykum za a cika muku ladan sanar tashin alkiyama wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba to daga ran malamai suka ce fi sabilillahi da tana magana kan jihadi shi za mu kace da za a je yakin tabuka manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai yace su kawo gudunmuwa fi sabilillahi domin a tada runduna da za ta fita buga yaki mun je da gudunmuwa da sabai suka bada a wannan lokaci a wata ayar suratul safi da farkon ayar Allah ce inna zahibu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan to dai zo karshen ayar sai ba za a iya zuwa yaki ba sai an nemi gudunmuwa an tara da dukiya da za a yi tattalin runduna da za ta tafi sai Allah ya ce ya rizina mana ya kula da suka imani hal adullukum shi in shirye da ku ila hal adullukum ala tijaratin bisa wani kasuwanci da tunjiku zai tsirtar da ku min azabin alim daga azaba mai radadi kasuwancin duniya na tsirtar da mutum daga yunwa da talauci to shi kuma wancan kasuwancin zai tsallakar da kai daga shiga wutar jahannama sabon sahabai sun ce bala ya rasulallah sai Allah ce tu'minu billahi ku yi ta imani da Allah shi imani present continuous tense present continuous tense ku yi ta imani da Allah shi imani ba su yanke ko da takwas da harka ba duniya wa rasulihi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai wanda fa wa tujahiduna sallahu ya nuna magana ce ta jihadi gudunmuwa ke ne ta jihadi ba sai ku ga da wannan so duk ayoyin da za su yi magana kan jihadi idan ka tattara su karanta su za ka ga suna magana ne akan fi sabilillah to ana ɗaukar zakka a bada fi sabilillah kenan da zakka za a iya sayawa sojoji abinci da suke bukata za a iya taimaka wa iyalansu man jahaza gaziyan faqad gaza wa man khalafa gaziyan fi gaza duk wanda ya ce ni ba zan je yaƙi ba amma kai ka je zan ka doki da takobi da abincin da za ka ci har ka je ka dawo sai wannan ya je jihadin shi kuma wannan ya bada wannan support Allah ya ce wanda ya bada support din fakadi gaza shi ma a wajen Allah daidai yake da wanda ya je aka jihadi tare da shi ba sai ku an gane wannan wa man kalafa gaziyar fi ari fakadi gaza idan sojan musulunci zai tafi yaki sai kace to je ka ni ba zan je ba amma zan dinga zuwa kasuwa kullum duk cinikin da dawo abincin da zan siya wa gidana kuma zan siya wa gidanka har ka je ka dawo iyalanka ba su da matsalar ci da sha ko rashin lafiya ko na abu ni kuma zan rike maka kai ka rike min fagen daga ni kuma rike ma gidan sai ce to haka za a yi sai wannan ya tafi sai wannan ya rike masa gidansa to wanda yake masa gidan shine man kallafa gaziyar fi ali ah. to shi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faqad gaza to shi ba yayi yaki da shi aka yaki ah. shi yasa muka ke dan kasuwa da yake zuwa ya buge bugen kasuwanci ya zaba kudi, ya zo ya bada kudi fi sabilillahi aje ayi jihadi muka ce Allah madaukin sarki ya hada su da shi da sojan da zai je jihadin a cikin aya daya ana rama Allah cewa akaruna yadribuna fil ardi وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه الله يتسع بيسر تصريش بيو kashi na farko yan kasuwa ne aikin su mu da fil suna tafiya a cikin kasa suna yin business yabtagu da wannan dukiyar da suke nemowa ita ce ake ɗaukar nauyin sojoji su kuma ta rujje su su je su yi jihadi sai Allah ya ce wa akaru na yuqatilu da fi sabilillah suna zuwa suna jihadi a cikin hanyar Allah saboda haka da ɗan kasuwan da sojan dukkan su mujahidai ne jihadi suke shi yasa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi har zuwa zamanin sahabbai akwai wanda su sadaukar da rayuwarsu su jihadi ne kawai aikin su idan an je an bude wannan garin za a wuce wani gari a ranka da su su kawai sun dora kansu abin da za su yi kenan har da Allah zai azurta su da shahada wasu sun samu shahadar wasu ba samu shahadar lokacin da aka je a wancan lokacin za a shiga ɗajin kutsananiya ne gari jiwai ke da ruwa aka zo aka ja daga a barin ta kulle gaɗin gari daji za a shiga gari ganuwar gari tana da kauri tana da ƙofofi a jikin ganuwar kafirai ke harbin musulmai da kibiya kibiya mai dabi Allah kaɗai san musulman da haka shi kada ibn walid shi ya jagoranto wuzar, shi kuma yace wallahi babu inda zai je yana nan ya kasa ya tsare sai ya bude garin aka zauna tsawon lokaci har abinci musulmai fara karewa aka rasa yadda za a yi da Allah ya kawo ranar da za a bude garin sai Allah ya jefa imani a zuciyar ɗaya daga cikin mutanen gari wannan mutumi da imani shiga zuciyarsa ashe akwai wata barauniyar hanya ta baya da ake iya bi a shiga garin kuwa ta garin amma ruwa ne idan aka fita za a keta ruwa doguwar tafiya kamin a iso inda tudu yake wannan mutumin ce ya fito ta wannan hanya ya zagayo ya zo ya hada shi da kwamanda aka hada shi da kwamanda ya ce ni a ba da kalmar shahada aka ba shi kalmar shahada ya musulunta ya ce ina so zan taimake ku shiga gare akwai hanyar da za a bi sai dai babu mai iya bi ta hanyar sai wanda iya ruwa domin sai an keta ruwa tukuna sai wanda iya linkaya ranar haka amfanin linkaya Akwai da ka jefa shi a cikin ruwa kamar ka jefa dutse sai kaga sai kaga sai an sa raga a jawo shi sai ka san ana jawo kibi da kwado haka za a samu shi akwai wannan yin shiga ruwa ba zai ba zai iya keta ruwan ya yi doguwar tafiya a cikin ruwa aka ce to waɗanda suka yi linkaya ba su da yawa sosai haka aka tara su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dauko da sahabi Abu da Kar ibn Walid sai dauko da sahabi da yake cewa Bajzat ibn Sawri yace na da kake kai da komandan wannan yar karamar rundunar kada ku dauki kaya mai nauyi ruwa za a kefa ku rike ta ba kawai da bashi sai yar kuri da baka da zaka rataya baya yanzu aje da su bakin ruwa sai da daddare rana ta faɗi aka tsumbula su a cikin ruwa tun wanda lokacin suke leƙaya a ruwa ba su kai bakin sakan gaggarin ba sai da aka bashi sun kwana a cikin ruwa daga lokacin da mace za a yi so bakin wannan zai baya kusan rabin wa'anda ya ɗauko su yi linkaya a ruwa har sun gaji su mutu bai wuce rabin wannan yan rundunar ce samu isuwa wurin da ita ba aka ce ya za a yi kun yi kaɗan a koma yake wallahi ba za a koma ba a shiga daga suka shiga da sauran duhu duhu suka raba haru a bakin gefe kamatin kari gefe ka ce za ka buɗe shi ba da taso ba wanda za a yi sai ya bude haka suka fara ɗauki ba daɗi aka zagaye su kan sakari kyau kake ji har sai da gari ya waye rana ya ta fito mala'i yake amma ko sai ba mamaki mace za a sai da isa bakin gidi ya tsara kan wanda ke wurin ya bude gate musulmai suka shigo a wannan rana shi kadai da single combat mubaraza ki fito mu kara kafirin da ke ji da kanshi ya fito maza'a a zo a kara ya tare kan kafirin ya ce next wani ya fito ya filla kansa ya ce next wani ya fito ya filla kansa sai da filla kan kafirai ɗari a wannan rana mutum guda ɗaya wato wata al'umma ce jaruma me ba su wannan jarumtakar shi ne sun san aikin da suke suna shi ne fi sabi lillahi wannan kalma ta mene fi sabilillahi ita ce kashin bayan da abu da su a garin da aka je za a yaƙi akwai garin da ce ba sai an yaƙi ba jarabawa za mu musu in ko ci mun yadda za mu sunanta menene jarabawar suka ce ai da labari sai kasa da babu yadda suka yi hada fauzin zaman mu mun fi kowa yi hada guba da da da mace ne suke haɗawa daban-daban su haɗa wata irin guba ko lasawa kai ka tafi lahira suka ce ga ta mun hado ina shugaban ku ya ce gani suka ce shanye ta in ka mutu da rama mun san gariya kuke ba addinin Allah ba ne in ka shanye baka mutu ba Allah ya tsare ka to mun yadda addinin addinin Allah ne ba sai kun yake ba za mu tsare kada yake abi goma shi karka sha yake sai na sha ya karbi wannan guba ya shanye ta ko bai shiga lafiya kadan ku ga da suka bada rayuwar su a addinin musulunci lokacin da aka yaƙi hadikatul rahman hadikatul rahman godan musulma ke musulma ta kaza shi lokacin lama ya samu nasara kan rundunar ikirama ibnu abi jahal ya ce masu wannan bazar ita nan aka ƙara samun mutanen ƙauyuka da dawa da takarkaru suka ƙara yin imanin shi annabin Allah ne kawai takarkaru zai ce muku shi annabin Allah ne tafi ƙura ne rikar rutawa cikin sunorin ƙura ne su hada alamtar kai ba alfin wa ma adare ka malfin lahu zanabun kafin wa ƙurɗumun ɗawin ta'ad da kuma birwa hata ɗo da ba na tura alfil giwa wa ba da rai kamar fil me sanar da kai abin da ake shogiwa ka saka ko baka santa ba lahu zalabun kasir giwa binti ta dan gajere dala ga ko ya ci tafi da tagarta wa warduhu dawil amma hancin ta dogo ne wa ajin hakani tana da manyan manyan kudowa guda biyu ta da kuma zarwa hatani sai za ka ɗauka ma BBC da aka manna mata wa uzna wa uzna ta ko sura ce wannan za ka zo sai ka turo da za ka kada ibn walid ta yi safote kada ibn walid ya zo sai ce to ai kai ka annabin Allah ne ba sai yi wahala cutar da sauran jama'a ba ka sauko da sauko ne da kai mu kada in ka kashe ni runduna ta tafi ka in ka kashe ka runduna ka tafi ni sai na ba yake yaya amma kin ga kage da ya hada zufa da kana tsawace ni irin zuwa ana farawa sai ga kama hanyar tafiya lahira ai sai juya da dubi shi da gudu to adam ya gudu wa zai wanda Allah babu wanda san waɗanda suka mutu a wajen gudu a ji a shiga wannan gona gona katuwar ya ce a kewaye gonar suna shiga waɗanda suka shiga sun shiga suka kulle wallahi aka rasa yadda za a shiga wannan gona a yaje su wani sahabi da ake shi bara ya ce shi a jefa shi cikin gona zai bude zai bude kofa shi kadai gona cike da kafirai da makamai kai kadai ya ce a jefa shi aka ce wannan zai halakar da kansa kuma ya ce halakar da kansa eh, shahada ne ko rika shi ya za a jefa shi a gona aka rashe da za a yi sai da aka samu baka an san baka wani abin da ake kare harbi shi an kawo ɗan za a harba ko mata wadda ake garkuwa garkuwa wadda aka kawo habbi ko tsara ake tarewa to garkuwa aka samu aka ɗora shi akan garkuwar jarumai suka ɗaga garkuwar sama amma ba a kai bakin katanga ba balle dirga sai aka kawo masu mashi aka ta tallaba wannan garkuwa da aka ƙara da tsawon bashi a lokacin da ya iya kaiwa bakin katanga yana dafa katanga da ya bismillah sai har kafura ya jirga ci sojojin musu ya zama kawai hirkin ga wani kamar daga sama ya dinko da kafofi biyu a hannu daga wurin ya fara ɗauki ba da a kawo tsara ya kare ya billa kan wanda ya samu da haka sai da ya kai bakin get ya buɗe get ne sahabbai aka zo aka shiga garin aka shiga da ya yi a ranar aka kashe musu ya zama kaza wahashi wanda ya kashe hamza a yakin uhudu ya taho da wanda yake shi da ba kawai ne ma annabi kare ya kawo shi lokacin ya musulunta Ɗan kuwa sai hage shi ya ce haka ya taba tsawa har ya kusa da lama da ya ga dinta tsin ya mashi daidai dama yaki lissafi mathematics ya dau mashinsa ya ce na girgiza na ga angil ɗin ya yi daidai na san da wani force zan je ba ya ce ina jijjigawa ce ina wurgawa na ta an gama wannan ma shi ya je same shi nan take sai kasa ya zo ya zara mashinsa ya gama aikin na kashe mafi alheri a bayan kasa kuma na kashe mafi shari a bayan kasa 1 plus 1 is equal to 2 ya kashe babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hamza yanzu kuma ya kashe wa ya kashe musulmi kaza to da kudin zakka za a tare da rundunar za ta je yaki a sai mata makami a sai abincin bayaka da duk abin da ake bukata a jiyo Ahmad bin Hanbal sai ya kara da cewa bayan yaki za a yi amfani da kudin zakka akan abin aikin hajji abin da ya shafi ne aikin hajji shi ma sun tabi da layi mene ne lokacin da mutane za su yi aikin hajji yan fashe sai su rinka tare su akan hanya suna kashe su suna kwace masu guzuri to a ɗauki nauyin sojoji da za su je su baiwa alhazai kariya har su yi aikin hajji su gama lafiya su koma za a yi amfani da kudin zaka aiwata shi za mu ga har yanzu saudiya an je aikin hajji banda Allah ba wanda ya san adadin sojojin da ake deploy zuwa jamarat da tarbiyat da sauran wuraren da ya kamata mashayin a wajen aikin haji ya hada sai amfani da kudin zakka a da rijiyoyi a yi kudin tsatse a yi abin da ya kamata a yi da kudin zakka wanda duka ya halatta malamai sun suka sake karawa da neman ilimi neman ilimi shi ba mai daidai jihadi ne ya haɗa da kudin zakka a taimaka wa ɗalibai da almajirai domin su su ilimi su yi aikin addini a taya musu littattafai a gina laburari da za a sa littattafai a ciki maluma su je suna da sa da ɗaliban ilimi a gina makarantu da za a karantar duk wannan ya halatta a yi shi da kudi mai ya halatta a yi shi da kudin zakka shi ma ya shiga cikin wafi sabilillah amma ku sani ba a gina masallaci da zakka ba gina a masallaci ku hada kudin ku ya kuma hannun da kudin ku ne ku gina wa Allah masallaci wanda kudin zaka ba za ku kashe kudin zaka ka gina masallaci ba malamai suka ce sai dai idan ana da tsananin bukatar masallacin a wurin ba a samu wanda zai iya gina masallacin ba an buga an buga an rasa shi ma zai iya shiga fi sabilillah sai a gina ina ji wani ita ce fata wanda shekaru kuma mun gumi ta fara barwa lokacin da ake so a gama aikin sultan bello an buga an buga aikin ya gagara ina jin kamar fatawa malamai sun ce kamar taɓa bada fatawa akan ana iya bada gudunmuwa daga sarka domin a ƙarisa aiki to idan an samu larura kuma ana da tsananin buƙatar masallaci to ana iya ginawa amma in ba haka ba ba a gina masallaci da zaka da kudin zaka ba a gina ofishin kungiya da kudin zaka ofishin ƙungiya da kudin zaka ba a ginawa duk wani aikace aikace na alkhairi da bai shafi wannan fi layi da muka ambata ba to ba a ɗaukar nauyin su da zaka sai dai malamai suka ce ya halatta yi amfani da kudin zaka domin da'awa domin ita ma da'awa kamar mai ne kamar jihadi a dauki nauyin maluma su je wani gari su isar da takon Allah ba maluma su a tura su jihohin yamurai da south south da wuraren da ake da maguzawa a je a yi ta da waɗanda ya kamata a musulun da su ya halatta ya yi da kudin zaka gabin da foundation ta san su musuluntar da maguzawa saboda maguje dubu ishirin daga kan foundation din zuwa yau ya halatta ya yi amfani da kudin zaka irin wannan aiki ga matasa nan wadanda yau muka ce za mu ɗauki nauyinsu a tura su irin wa'yan area ɗin su je su zauna su musulunta da su kuma su zauna su gaba da karantar da su addini domin kowa musulunta da su akwai bukatar a yi a zauna a koyar da su to ya halatta a yi amfani da kudin kanka a yi wannan ba zan manta ba mun je wani gari a jihar rivers wa aka yi wa'azi daga fatakon muka tafi Allah ka taka wa halin sunan fatakon da alkhairi aka ɗabi motoci da abinci da komai aka yi har da abin da za a riga taimakawa mutane wallahi na ga abubuwan mamaki a ranar mun je lokacin sallah ya kace to ai sallah ta kuda kafin a fara wa'azi kafin mu gama sallar Allah kada ya san mutum da mutum musulunta kan mu gama sallah Allah sun taru sun kewaye suna kallo suna ganin yadda ake alwala yadda aka yi sahu ga liman a gaba yadda ake ruku ake sujada har da sai fashe da kuka ya kuma cikin sahu ce da shi za a yi sana wata arniya kanta irin gashin doki ne nan kawai da ta ga ana sallah abin ya kama hankalin da ya burge ta kawai ta za ta shiga cikin sahu Allah ya gafarta shi ga Allah sai da adalci marigayi da shi muka ce yana wani lokacin da riga shiga sau an fara sallah ba kawai ga arniya da rabin cinya suke da rabin cinya za ta fada cikin sau ya kare ta ya ce why now aka ce wa biya hare ki a bude yake ya ce oh god victoria gara ni wa hankacin sai ta karbi a hankacin ta kulla abin da ya kullu ta rubuto cikin sau bayan an gama sallah aka fara wa'azi Allah kadai sai wanda suka musulunta abinda zai ba ku tausayi wani da ya zo musulunta ya ce yana wa Allah godiya yau musulunta sa na bakwai akwai wanda ya ce musulunta sa na uku kusan dalili an musuluntar da su amma babu wanda ya zauna ya karanta da su in ya zauna ya shiru-shiru bai san mai zai ba bai san komai ba sai kuma gargajiyarsa in aka ƙara wa'azi ko dama yana ta musulunci sai zai ƙara musulunta in aka watsa aka bar shi bai san ya zai ba ƙasa tana da wahala a wurin ba zai a gina masallaci ya ce ku zo musulmi zan ba ku wurin da za ku gina masallaci aka ce me yasa ya ce ya lura duk inda aka gina musulun church wai masallaci shine musulun church bai san sunan masallaci ba ya ce to bawu ya za ga wurin ya samu development saboda garin zai samu development shi ta ake so a zuwa gina muslim church Allah ka fara albarka wa rayuwar Ahmad Sani Riba Bakura ba zan banta ba a lokacin muka magana da shi yana gwamna ya ce to a je a samu su malamai a wurin ɗaukar nauyin su su je su rinka karantarwa a wannan wuri su mai girma sarkin dutse suna nan da dama da yan uwa da ke wannan area ana ka saka musu da alkhairi na san an yi ta aikace aikace hada sai bosu daga tana kawo su dutse gidan mai martaba sarki ana gafarta masa nuhu sulusi yaran su yi karatun alkurani a dauke su a sake mai da su irin da wurare to duk irin wannan aikin a ɗebo yaran a kawo su su koyi addini a mai da su su da'awa a tura maluma su da'awa a tura maluma su zauna su karantar da su duk wannan ya halatta a yi da kuɗin ne ya halatta a yi da kuɗin zakka saboda shi ma wannan kamar jihadi ne fi sabilillah da aka ce wa fi sabilillah sai Allah ya ce wa bada sabi haka bako dan farki, wanda guzurin sa ya kare wanda a garin su mai kuɗi ne ya da a yi a ba shi zakka da za ta kare sa da shi inda zai je ko ya koma gida Allah ya ce faribatan min Allah wannan rabo farlantawa ne daga Allah madaukakin sarki da kansa yi wannan aiki ba a yi daure sa baki ba wallahu azizul hakim wallahu alimul hakim Allah gwani ne ai ba ta ce maka wanda shi da wayannan dokoki gwani ne ba mai ilimi ne sannan hakimu mai hikima ne Allah ya hada siffa biyu siffar ilimi da siffar hikima shi yasa ya tsara wayannan dokoki na zakka masu ban sha'awa wanda duk duniya babu addini da ya taba zuwa na irin wayannan dokokin sai addinin musulunci Allah ka gafarta mana to dai yau ayin zakka dai mun kai karshen ta dai, dan Allah madaukakin sarki daga cikin baki da suka ziyarci majalisin a yau akwai md na mpa wato nigerian port authority dr abubakar dan tsoho muna tare da shi ina dokta ga dokta na azumi a takbir idan muku manta ba dokta lokacin da muka yi taron seminar na tafsiri nan ma muna tare da shi matashi ne wata Allah madaukakin sarki ya sa wa rayuwarsa albarka kuma aka fito daga babban gida inda aka samu tarbiyya ta addini tarbiya ta san jama'a tarbiya ta gaskiya tarbiya ta bin ka'ida tarbiya ta girmama na gaba tarbiya ta kaunar malamai da girmama su daga irin wannan gidan aka fito muna addu'a yanzu Allah ya kara wa rayuwa albarka iyaye waɗanda suke rayu Allah ya kara musu albarka waɗanda suke riga mu Allah ya nuna su da rahama yadda muka zo ƙarshen karatunmu na yau subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi السلام ورحمة الله وبركاته